an zaɓi cewar ma'aikatan hukumar shi jarabawar neko sun kuka ta da damar su ba za su samu damar rubuta jarabawar neman ƙarin girma ba sakamakon tsadar rayuwa da ake ciki lauya fene falana janye ƙarar da yake kalubalantar sayar da bankin falaris sannan ya ji cewar majalisar dokokin jihar ondo za ta tantance sunan wanda aka tura mata domin zama mataimakin gwamnan jihar majalisar ɗinkin duniya ta ce wani hari da aka kai halaka mutane tara a zirin gaza musaro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya yau muna alhamis goma sha uku hudu kenan ga wata ko kuma goma sha uku kenan ga watan rajab na shekara dubu daya dari hudu da arba'in da biyar bayan hijira tafiyan halitta alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ashirin da biyar kenan ga watan janairu na shekara dubu da ashirin da hudu miladiya ga labaran tare da ni a abubakar tsanyawa wasu daga cikin ma'aikatan hukumar shirya jarabawar kammala makarantun sakandare ta ƙasa ko sun bayyana damuwar su dange da fitar da wata sanarwa wadda ke ba su umarnin kai kansu zuwa shirkutar hukumar da ke nan jihar Niger ta da bayyana masu cewa su ne za su ɗauki nauyin kansu tsawon lokacin da za su ɗauka wurin domin rubuta jarabawar neman ƙarin girma sanarwar ta fusa ta ma'aikatan hukumar da ke aiki a ofisoshin ta na jihohi inda suka bayyana damuwar su kan ta rashin tsaro da kuma kuɗin da za su yi amfani da shi domin yin balaguro wanda hakan zai sa da damar su ba za su samu damar rubuta jarabawar ba sai dai da yake tsokaci kan al'amarin magatakardar hukumar shi jarabawar neko farfesa ɗantami ibrahim shishi ya ce rubuta irin wannan jarabawa a shirkutar hukumar ba wani bakon al'amari ba ne ko babu wata doka ta ce a ɗauki na ma'aikacin hukumar al'ummar da zai rubuta ta ya kuma kara da cewa duk da matsalar tsaro da ake ciki har yanzu ana tura jami'an hukumar zuwa daukacin ƙananan hukumomin najeriya 774 domin sai ido kan rubuta jarabawar hukumar ta neko ko babu wanda ya taɓa yin korafi a cikin su to a nan kamar kuwa battalishin na mai suna gen kwarau da ake zargi da halaka budurwarsa mai suna umma kulsum sani buhari ya musanta cewar da gangan ya halaka marigayiyar ya kuma roƙi mai shari'a a ado a na babbar kotun jihar kano da ya masa adalci a hukuncin da zai yanke kwarau ya yi kiranin cewar ya daɓa budurwar ta sauka ne domin kare kansa a lokacin da abin ya faru cikin watan satumbar 2022 a zaman kotun na shekaran jiya mai shari'a a ma'aji ya saka rana 29 ga watan maris din bana domin yanke hukunci kan zargin aikata kisan kai da ake yi wa bacha to nan kuma kwamishinan 'yan sandan birnin tarayya abuja haruna garba ya ce da ta sake cafke wani rikakken mai garkuwa da mutane a yankin sauka da ke abuja ta da kubutar da mutumin da aka garkuwa da shi ya bayyana cewar jami'an ofishinsu na ido su ne suka yi samu kiran gaggawa da ke bayyana masu cewar wasu 'yan bindiga cikin mota kila toyota corolla sun budewa sun harbi tayoyin motar kenan sun harbi motar wani mai suna suleiman sabo kira firado bojib ya ce mutumin wanda ake kan hanyar sa ta zuwa gidansa da ke sabon lobe an tsayar da shi tare da tilasta ma shiga cikin motar yan bindigar yayin da suka bar motar sa da kome ɗakin sa a wajen kwamishinan yan sandan na abuja ce jami'an su sun samu nasarar bin sa wanda ake zargi tare da kubutar da mutumin da aka sace amma kuma ya samu raunin harbin bindiga wanda hakan ta sa aka kwantar da shi a asibiti domin samun magani fadar shugaban kasa ta bayyana cewar gwamnatin shugaban kasa bola tinubu baya da shirin canza matsagun na babban birnin tarayyar najeriya daga abuja zuwa lagos inda ta bayyana labaran da ake yadawa a matsayin na kage wanda ake sun haddasa wata husuma tsakanin arewa da kudancin najeriya wannan zargi dai ya biyo bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka kwanan nan na canza a matsugunnan hukumar kula da filan jiragen sama ta kasa fan da wasu ofisoshin babban bankin kasa daga abuja zuwa lagos sanatocin arewa da kuma matasa sun bayyana bacin ransu bisa daukar matakin sanata alin dole a wata hirar da aka da shi ya ce an bayar shugaban kasar gurguwa wannan shawara sannan kuma ɗaukar matakin zai masa wata illa ta siyasa to sai dai a martanin da fadar shugaban ƙasar ta jiya laraba ta annan hadimin shugaban ƙasa bangaren yada labarai da sadarwa bayo onanuga ta ta zargin cewa na ɗauke da bambamin tarayyar daga abuja zuwa legas. to a can birnin uku kuwa wata babbar kotun jihar lagos ce ta kori wata kara da lauyan nan mai rajin kare haƙƙin ɗan adam fene fara san ya shiga gabanta inda yake sukar matakin sir da bankin folaris da ya bayan jin ya kara da yi lauyan dai ya kai kara da bankin ƙasa da kuma bankin na folaris inda ya nemi kotun da ta yi karin haske akan babban bankin najeriya yana da 'yancin sir da bankin na folaris akan kuɗi naira biliyan hamsin da nan cewar a baya an saka tsabar kuɗi har naira tiliyan ɗaya da biliyan uku da nan sake farfaɗo da bankin to sai dai a zaman kotun na jiya lauya feli ya sanar da kotun zai ya karar da shiga da bayan karɓe ragamar bankin da gwamnatin tarayya ta yi bayan gano cewa yarjejeniyar sayar da bankin da aka ƙulla haramtacciya ce. mazauna rukunin gidaje na bodija da ke birnin badin sun bayyana cewar har yanzu akwai wasu mutane guda goma da suka batan dabo tambaya abokan ibtila'in fashewar wani abu da aka samu a yankin a ranar 17 ga watan janairun da muke ciki mutane biyar ne da aka tabbatar da mutuwar su yayin da 77 suka ji raunuka sai ko gidaje 58 da suka lalace sakamakon faru abin alhinin kan titin deji oyemishe da ke badin babban birnin jihar oyo gwamna shi makin ondo ya gabatar da shugaban kasa bola tinubu sakamakon rahoton binciken da gwara karshen makon jiya to sai dai shugaban kasa ko kuma sai dai shugaban kungiyar gaban yankin muyiwa bambose ya faɗa wa manema labarai cewa har yanzu ba su ga su ɗan unguwar guda goma ba ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai na ci gaba da ba da kulawa ta musamman da kuma taimako ga waɗanda ibtila'in ya ritsa da su. a can inda kuwa gwamnan jihar na yanzu lake a yadda tewa ya zaɓi olaide owolabi adelani a matsayin wanda yake so ya zama mataimakinsa adelani ya kasance a babban garin owo wadda ita ce ma fara tsohon gwamnan jihar marigayi rotu a kira dolo sannan kuma ya kasance tsohon a kawun majalisar dokoki ta ƙasa inda ake sa ran zai bayyana gaban majalisar dokokin jihar domin tantancewa to da aka tura sunansa zuwa zaren majalisar dokokin jihar ta ondo domin samun amincewar su a jere gwamnan jihar ya sauke daukacin kwamishinoni da manyan masu ba da shawara da sauran hadimai da tsohon gwamnan jihar mariga a kira don ya naɗa an rantsar da ayi da tiwani a matsayin gwamnan jihar ondo a ranar 27 ga watan disambar bara shekarar ta gabata kenan da ya bayan mutuwar gwamna a kira domin tare cikin labarin na barka da suba a ji ne kungiyar rabawa ta afin fere ta rushe ofishin mukaddasin shugaban kungiyar wanda fa ayo a adebanjo ke rike da shi hakan dai na zuwa ya lokacin da kungiyar ta sake ta kira da take yi na samar da yan sandan jihohi yayin da ake ci gaba da samun matsala ta rashin tsaro a najeriya ƙungiyar ta fere wacce ta naɗa a ja matsayin shugaban riko na kungiyar a shekara 2022 ta ce an soke mukamin ne sannan kuma ƙaddamar da kwamitin dattawan ƙungiyar inda ja zai zama wakili sai kuma fasaranti a matsayin shugaba hakan dai na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a ƙarshen taronta na wata-wata da aka gudanar a gidan shugabanta na ƙasa faruban fasaranti ranar laraba karfe da mintuna takwas a gwarzo da shanono a nan jihar kano biyar kenan da mintuna takwas agogon gmt da ghana da Allah barkan mu da dawa daga sashen talla kuma za ku iya kallon labaran tare da tsokaci kansu a shafin mu na Facebook kan Arewa Radio 93.1 nan gaba kadan za a da aka yi sashen cewa farashin man fetur zai karye a bana sai dai kafin nan bara mu tsallaka ƙetare inda mutane tara ne suka mutu sannan wasu 75 suka je kata lokacin da aka yi hari kan wata cibiyar tsugunar da fararen hula ta majalisar ɗinkin duniya da aka samar a yankin Khan Yunis da ke kudancin zirin Gaza. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falastinawa ta ce wasu tarkokin yaƙi guda biyu ne suka afka wa cibiyar da ke khan yunus a lokacin da ake gwabza faɗa tsakanin yahudawa da falastinawa kwamishinan ta yayi allah wadai da abin da ya faru inda sojin isra'ila ta yi wa tsida cewa lamarin ya faru ita ce ta kai harin kenan sannan kuma ta zargi mayakan hamas da kai wannan farmaki bangaren na kasuwanci da bankin kasa olayin ya nika da su ya ce ya sashen cewa farashin man fetur zai sauka a bana yayin da matatun mai na gwamnati da masu zaman kansu za su fara aiki gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da yake jawabi a wajen kaddamar da rahoton sashen tattalin arzikin najeriya na shekara ta 2024 da aka gabatar a birnin eko gwamnan bankin kasar ya ce akwai tsammanin samun raguwar farashin man fetur a bana sakamakon bunƙasar wasu fannoni da suke taimakawa ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Bugu da ƙari ya ce sakamakon hasashen da aka yi na rage shigo da man fetur daga kasashen waje a nasarar ƙasar nan za ta samu kwanciyar hankali a kasuwar canjin kuɗi.